الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai yau ce alhamis ta biyu a kowane mako da muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana aqidun shi'a a yau muna sha bakwai ga watan safar watan biyu na kalandar musulunci na shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 miladiya idan yan wa su manta ba a jiya mun ɗauko bayanai ne matsayin ahalus sunna a wajen shi'a suna da waɗansu aƙidu game da ahalus sunna har guda tara amma mun yi bayanin na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar har na nawa yawa na farko dai daga cikin aƙidunsu game da ahalus sunna in maimaita su saboda a jona da nasaran yau kuma su ƙara zama na farko su ahalun sunna a wajen 'yan shi'a ana tafiyar musu ana zartas musu da hukunce-hukuncen musulunci a zahiri fakat tunda ana mu'amala da su ana zaune da su e a ba su hukuncin su musulman ne a tafi a haka suna zuwa haji suna zuwa komai amma su a wajensu sun yi ijma'i su ahlus sunna yan wuta ne wannan ijma'i suka yi babu wanda yake sabawa akan wannan bayan haka na biyu ahlus sunna a wajensu kafurai ne kuma na jasa ne najasan su ma ya fi alade najasa ya fi kare najasa a wajen su shi ma ijma'i suka yi na uku baya halatta a musu sallah ta jana'iza kuma yankansu baya halatta matsayin 'yan shi'a kenan da sunna na uku na hudu duk ahlus sunna 'ya'yan zina ne 'ya'yan ina fata an gane na biyar su birrai ne da aladu na shida ya wajaba kisan ahalus sunna ko kuma yi masa kisan gilla assassination wannan wajibi ne ba ma dan mustahabbi musta wajibi ne tilas yanda ka san sallah ta wajabta a kanka na bakwai wajibi ne sace dukiyan ahlus sunna wajibi ne kawai in ka gamu da ita ka sace ta abu na takwas wujubul ikhtilafi ma wajibi ne duk rayuwarka ta zamanto saɓanin ta ahalus sunna in ahalus sunna yana gabas to ɗan shi a kasance a yamma in yana arewa yana can kudu haka bi ma'ana duk rayuwarsu abinda ahalus sunna suke su rika yin saɓani shi kawai to na taran shine za mu yi a yau da izinin Allah subhanahu ta'ala sai kuma mu shiga sabuwan wani abin nan unwani abu na tara na ƙarshe game da aƙidan su 'yan shi'a ga ahlus sunna al-ijma'u sun yi rishin consensus ijma'i gaba ɗaya ala wujubi la'ani ahlus sunna wato bisa wajabcin la'antan ɗan ahlus sunna kuma wa annahu min ajallil ibadat la'antan dan ahlu sunna yana daga cikin manya-manyan ibadu masu kawo lada da tarin wato albarka mutum ya samu lokaci yana dan wiridi haka yana dan lazimi na la'antan ahlu sunna kawai ana la'anta ana la'anta lada ne mai dimbin yawa a wajensu kuma in ji su قال شيخهم محمد حسن النجفي da abinda wani babban su mai suna muhammad hassan mutumin najaf najaf can kasan iran ya ce bal kai bugu da ƙari ma la'alla haja'ahum ala ru'usil ashab wato alhaja shine abin eh, ya ake kiran shi da hausa eh, zamba zambansu shine haja wato ka rika eh, zamban ahlu suna a rika zagin su ta hanyar zamba ala ru'usil ashad a gaban mutane a cikin tarurrukan jama'a publicly a bayyane min afdali ibadat ibadatil wato shine mafificin ibadar da masu ibada suke bayan Allah malan tamna uttaqiya matukan wato wajen bai cancanta wato wajen is warrant a yi hakan ba tare da yi taƙiyanci ba amma idan wajen ba amince ba sai ka yi amfani da taƙiya ka nuna kana tare da su banda la'ana banda zaki ina fata an gane ko wa aula min zalika kai abinda ya fi haka ma lada shine ribatuhum ka rika cin naman ka rika gibansu. giba allati jarat shi'a siratu shi'ati alaiha dama tarihin shi'a ya gudana akan haka yi da ahlus sunna fi jami'il a'sar a dukkan zamanuka wal amsar da biranen da ulama'uhum wa awamuhum inda malaman suke da kuma amawan su mabiyan su hatta mala'ul qaratisa minha har sun yi rubuce rubuce masu dimbin yawa don tsaban ƙarya da ba'a da da cin naman ahlus sunna gulmace gulmace bal hiya indahum kai ka gulman ahalus sunna a wajensu min afdalit ta'at shi ne mafificin da'a da biyayya ga Allah wa akmalul qurbat shine mafi kamalan ayyukan da zaka nemi kusanci zuwa ga Allah da su fala gharabata saboda haka suka ce ba mamaki fi da'awa tahsilul ijma'i dan ma aka ce ma yan shi'a suna da ijma'i akai kama an ba'dihin kamar yanda yazo daga waɗansu shashin su bal yumkinu da'awa kaunu zalika min ad-daruriyat wato wannan yana daga cikin ma lalura lalura ce ta aqidan ta aqidan shi'a ma tsine wa ahlus sunna da cin naman sa da yi da shi wannan yana daga cikin lalura harsashe na aqidan eh, shi'a wanda in babu shi ma kusan abun kai fadlan min al-qat'iyat fadlan an al-qat'iyat wato lalura ne necessity na mazhabar na aƙidar su dole kawai a tsinewa da yi da ahalus sunna wannan maganar da suka faɗa ku duba ta a littafinsu da suka wallafa da kansu mai suna jawahirul kalami fi sharhi shara'i'il islami mujalladi na goma ashirin da biyu shafi na sittin da biyu na babban shaihinsu mai suna muhammadun najafi wanda abbasul ƙauni ko ƙuni ya yi tahqiqinsa wanda suka wallafa shi ne darul kutubil islamiyyati bi tehran taharan ai tehran kenan ina tubi a am an wallafa shi a shekara ta 1367 eh, na fata an gane wa min tunda cin naman ahlu sunna da la'antan shi da zagin shi ya zama yana daga cikin daruriyat mazhabu shi'a to dama suna da wata ka'ida da suke cewa munkiru daruriyati wa munkiru daruri inda hun kafir duk wanda yake musun abinda suka ce lalura ne yake musun shi ma kafiri ne kama ta kaddama miraran kama ta kaddama zalika miraran kamar yadda hakan ya gabata da yawa ولماذا يفعل شيوخ bi هذا suna tambaya ne. kamar wani ne ya tambaye su to a malam kamar muridi ne na shi'a ya tambayi limami su malam mai alus suna suka yi haka ne me suka yi haka ne aka rama kalla da suka cancanci irin wannan la'ana da zagi da cin nama ajaba shaykhuhum wani shaykhin su at-tusi sai ya ba da amsa bi kaulihi da fadinsa fal fihi annal mukhalifa li ahli al kafirun ya ce e dalilin da ya sa hakan ya cancanta duk wanda ya saba ma ɗan shi'a shi kafuri ne duk wanda ya saba masu gaskiya a halul haƙƙi ai mu ko a musulunci ba ce ka zauna ka yi ta wiridin tsinewa kafiri ba kuma a ce shi ya fi ma kowace irin ibada daraja ba inda aka ce ka zauna kai ta cin naman kafiri ma kai ta girman eh, kai ta gulman shi a ce kuma ya fi duk wata da'a da ake wa Allah haba kaman ba aiki kaman ba aiki ina da su subhanallah walhamdulillah wa duk a ce cin naman mutum da la'antan wani duk ya fi waɗannan in kana son wata ibada wanda za ta yi gaggawa da saurin kusantar da kai ga Allah wai ka rika ce la'antan shi shine ai ko mu ba a ce abin nan ba in kafir ya mutu ma manzo Allah ce ku rabu da shi haka lahum ma kasabu wa lakum ma kasabtu tilka ummatun qarqalat laha ma kasabar wa lakum ma kasabtu yace ba a mazajin matacce kawai abinda ma yake gamuwa da shi ma ya ma ishe shi ko ba haka ba gaba da tsinuwa da la'anta tun tun shekaru dubu abin nan ba haƙuri ko ma da wani laifi aka ya kamata a ce to an haƙura haka amma shekara sama da dubu ɗaya da ɗari hudu da abin nan zagin mutum zagin mutum zagin mutum zagin a ce ai to ai mun rama haka a ce mu bar abubakar haka da umar ɗin mu bar su haka amma kullum shekara da shekaru program sai ka ji ai lecture awa biyu awa uku na la'antar mutum an zo mimbari la'antar mutum an zo haduwa la'antar mutum an je walima la'antar mutum an je public lecture la'antar mutum a bari haka ma mutum ya dade da mutuwa ma a bar shi a bar suna na Aisha haka ma <laughs> ina fata an gane to amma da yake dai ana son duk wanda ya taso a zurma shi duk wanda ya taso a jashi cikin aqida shi yasa ake ta fama da wannan Allah ubangi ya rufa mana asiri saboda haka shi tusi yace fayajibu an yakuna hukmuhu hukmul kuffar wato wajibi ne hukuncin ahalus sunna ya zamanto hukunci ɗaya da na kafirai to ko a kafirai ina ake zaune ake la'antar Yahuda? ba sa la'antar Yahuda irin haka ba a la'antar su ba a dai la'antar yatan yahu kamar yadda ake la'antar waɗannan bayan Allah za ka samu dama millatun wahidatun ku duba wannan maganan su ah, footnote na hudu can tahribul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar sannan ku duba kuma wa yunzarul mazidu min hadhihi al-aqida wato in kana so wani ɗan ƙarin bayani ma game da ita wannan aƙidan ta tsinewa alu sunna da la'antar shi akwai misbahu ah, tahajjud eh shafi na 252 na tusi akwai alkafi shafi na 157 li abi salah al-halabi المتوفى سنة 447 أقول غنية النزوع شافنا دريد هدو لابن زهرة الحلبي المتوفى سنة 585 أقول إشارة السبكي شافنا ɗari da hudu abil majidi alhalabi akwai aljami lishara'a shafi na ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya babu salatul jana'iz mawallafin shi shine liyahya ibn sa'id al mutawaffa sanata 690 wa akwai kifayatul ahkam shafi na 22 lissabzawari wanda ya mutu sanata alfin wa tis'in akwai ghana'imul ayyam eh mujalladi na uku shafi na 479 zuwa 480 lil mirza al-qummi al-mutawaffa sanata alfin wa mi'atain wa wahid wa ishirin akwai wasa'ilu shi'a mujalladi na biyu shafi na 486 zuwa 488 babu kaifiyati salati ala mukhalifi wa karahatul firari min janazatihi idza kana yuzhiru islam duk za a samu littattafai da yawa references ne ya wajaba shaikhu muhammadun najaf kuma Hassan bayan shi tusi ya faɗi dalilin da yasa ake tsine wa ahlus sunna ake la'antar shi ake cin naman shi ake gulman sa? saboda shi kafiri ne kuma dole a bashi hukuncin kafirai shi ma muhammad Hassan an najafi ya kawo nashi shi ma dalili yace wa ala kulli halin ala kulli halin dai faman sha'u hadha alqawli asalin abin da ya haifar da wannan magana Minal ka'ili bihi istifadatu nususi wa tawaturuha bi kufri almukhalifin wato akwai nasoshi da suka yawaita kuma suka kai matsayin haddu tawatur hmm. wajen kafircewan duk wani mukhalifi na wanda ya saba mazhaban shi'a kawai ya kafirta shi yasa ake mu'amalantar su da irin wannan mu'amala idan ka duba jawahirul kalam fi sharhi shara'i al-islam mujalladi na 36 shafi na 93 zuwa 94 ina fata an gane to an ji matsayin su da ahalus sunna Ina fata an gane ko sai mu je tambaya ta 156 hal warada fadlun fil mut'ati menene shin akwai wata falala da ta zo game da mutu'a wa ma hukmu man inda hum me matsayi da hukunci wanda yayi musu mutu'a halarcin mutu'a a wajen su mutu'a dai shine temporary marriage haka mutum dai ya dan zaura da yarinya ya biya ta zuwa wani dan lokaci wannan abun an halatta wa sahabai shi a da saboda lalura ina fata an gane sahabai sun yi complain mutum zai tafi jihadi ya yi shekara ɗaya da watanni a can irin ƙasashen romawa farisa can waje to mutum yana da iyali ya yi shekara ɗaya da watanni bai kusa da iyali shi kuma duk garin da suka ci nasara a yaƙi suka kame garin sai su tattaro 'yan matan wajen duka a matsayin mai bayi a matsayin bayi idan suka tafi kuma suka bar wannan garin su kada su a tafi tare da su idan aka sauka a suka yi kamfin a tara matan a shema a wata shema gari na gaba ma idan aka yi konkarin nashi aka ci nasara a kai a kamo 'yan matan da matan su ma a haɗa su da waɗannan a yi ta ci gaba da tafiya duk inda aka yi zango a kafa musu tantin su daban a tara su ana tsare su a yi ta tafiya wata ɗaya ko wata biyu kafin isa madina a kwana a yi zango a kwana su kwana nasu wajen ana tsaron su su kwana sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna haduwa da matan Romawa kyawawa masu gashi masu kaza masu kaza suna jin tsoron fadawa cikin fitina ta zina ya rasulullah gashi mun dade shekara daya mun bar mata mu sannan waɗannan bayan Allah mun kamo su a matsayin bayan mu tafi mu kwana a nan su kwana inda muka kwana mu kada gobe mu tattara mu tafi har mu zo Madina ya rasulullah kar a samu shedan ya samu galaba akan wani ya rasulullah Allah sai manzo Allah ya halatta musu duk inda suka sauka suka yi kamfin suka mai da wajen sentan su na yaƙi ina senta na command to su yi aure a wannan garin temporarily kafin su tashi in suka tashi sai su dan biya matan wani abun da eh, wani abu na dan sadaki wanda za su je da su daɗi sai su yi babaye da su maimako a fada wancan hatsarin ah, su Allah ya halatta musu wannan ina fata an gane ko yau alhamdulillah lokaci da abubuwa suka yalwata suka yi abun a yakin khaibar manzo Allah ya ce to da can an halatta muku mutuwa amma a yau a yakin khaibar an haramta muku sannan na biyu da an halatta muku cin naman jakin gida shi ma yau an haramta muku har dama an daddafa shi za a ci aka manzo Allah ya umarni aka kikkifar da tukwane aka ture aka faffasa a wannan yakin aka haramta dan an halatta din da an halatta din da abubuwa da yawa da aka haramta halatta yanzu daga baya aka haramta su to me yasa aka rike wannan shi na mutu'a saboda shi za a ja mutane a ja matasa su samu su shiga sosai su samu su shiga wani ya shiga da aqidar mutu'ar dama yana so ya samu hanyar ballewa sai ya zo ga inda aka halatta aka sa falala aka ce dan wuta ne ma in bai ma mutu arba to kaga me me zai sai a shiga kawai me yasa ake shiga club me yasa ake zuwa party me yasa ake zuwa gala night duka ba dan harka da matan bane kike kaiwa kana ganin club na mutuwa eh gala night suna mutuwa to da an ce club din za a je maza ne zalla hey ya mutu shi sa ibnu ya ce duk inda akwai mixture tsakanin maza da mata in addition akwai kida da wake-wake wajen baya mutuwa ibnu taymiya yace abun da ya rike cocina kenan abun da ya rike churches yau da yau churches za a ce an an sa doka mata ba za su sake zuwa ba kuma ba za a yi kiɗa ba ya ce wallahi ba wanda za ka gani a coci shi ya hana maulidi mutuwa da su bandiri din ina fata an gane ko haka za ka ji ina fata an gane ta za ka gani Allah wangiji ya sa mu dace ya mana muwafaka <clears throat> ah, to wannan shi ne muta'a ga lokacin da aka halatta don wata lalura ga lokacin da abun kuma laluran ta kawo aka zo aka rufe yadda aka halatta maka cin naman mushe idan wata lalura ta kama ta gargara idan bukata ta biya kuma wannan lalurar ta kawo sai mai sai ya dawo back to haramci shi addinin musulunci kamar spring ne in ya takura ya takura haka da ya dan bude haka ya dan yalwata mutane idan laluran da ta sa ya budin ya wuce haka da ya koma karab ya rike yana adjusting yana buduwa yana abin nan kamar spring haka addinin musulunci shine inna al usri ya kaga yusra ad-darura in ta kama sai a dan buda laluran sai a halatta wani abu saboda illa laluran ta koma hayya koma yana haka kamar spring haka musulunci yake ba yanda za a iya takura maka addinin musulunci in ka kasa sallah haka a atse sai ya dan buɗa maka yace kai a zaune in ka warke kirfe ya dawo yace to yanzu a zaune an hana idan ka samu matsala haka na ba za ka iya alwala da ruwa ba sai ya dan buɗa maka ce ka yi taimama idan laluran da ta sa ka yi taimaman ta kauhe ya dawo ya menene ya rufe ba wata kofa kuma haka yake to amma abu kuma a ce komai an yadda shi ya wuce banda muta ka san akwai harka a ciki na fata an gane ko iftarau game da su saman ma mutu'ar nan gindin zama sai suka kirkiro suka danganta da manzon Allah shi kansa ma wa hashahu kuma atafau wal iyaz bil annabi bai faɗa ba dama yace man kazaba alayya muta'ammidan falyata'aw falyata menene bawwa maqadahu minan nar amma annabi sallallahu duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya nemi makomansa zuwa wutan jahannama ko gobe kiyama wai ku duba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man tamatta'a bi bimra'atin mu'minatin duk wanda ya yi mutu'a da mace mumina wace ce mumina a wajensu faka annama zaral ka'abata saba'ina marratan eh, matsayin shi tamkar wanda ya ziyarci ka'aba so saba'in kana haji a to in ba haji ba ko umra me zai kai ka ka'aba ziyara ne dama alhaji huwa ziyaratu baitillahi alharam bi qasdi al-umrati aw hajj to ka duba fa wai wanda ya mutu'a da yarinya mumina yar shi'a kenan to fa ka annama zaral ka'abata saba'ina marrata akwai su da ɗebo lada fa mutan eh Allah wallahi wani ladan ma yake ji ya ya fita maka hankali ya fita maka hankali mu dai mun san manzo Allah a iyalin da ka aura ma matanka manzo Allah ce wa fi bud'i ahadikum sadaqatu mutum idan ya sadu da matan shi ma sadaka ne za a bashi lada sabai suka yi mamaki ati ya rasul ati ahaduna shahawatahu wa yakuna lahu fiha ajab dayan mu ma zai biya bukatan shi sannan a ce lada yana da lada yace ara'aytum law wada'aha fil halal akana lahu wizru shin idan da na haram a haram ya je mata ta haram ya sadu akwai zunubi ya ce eh ya ce to haka idan ya sanya ta a halal ɗin shi yana da lada amma annabi ya faɗi girman lada. ba girman lada ba ina fata an gane wannan maganan ku duba footnote na biyu kashful asrar wa tabri'atul a'immatil athhar hmm? tona asiri da kuma barrantar da limamansu masu tsarkakakku sunan littafin kenan shafi na talatin da biyar lilmusawi almusawi shi ne ya wallafa shi wai kuma wa annan nabiya sallasallan lamma usriya bihi ila sama wai bugu da ƙari manzo Allah su san lokacin da aka yi isra'i da shi ya je sama ɗin nan shi da jibrilu wai sai manzo Allah ƙala ya ce ni jibril jibrilu ya zo ya same ni a wannan tafiyan da na yi zuwa isra'il fakala sai ya ce mun ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna allaha tabaraka wa ta'ala ya ƙulu Allah maɗaukakin sarki ya turo ni in faɗa maka cewa yana cewa shi Allah inni kar gafartu lil mutamatti'ina min ummatika minan nisa'i Allah ce ka shaida ka tabbatar ni Allah na gafarta duk wanda suke mutu'a daga cikin al'ummanka da mata masu mutu'a da mata ko mata masu mutu'a ko wanda ake mutu'a da su Allah ya aiko in ga maka ya gafarta ba komai duk wanda ya kawai an gafarta masa wannan maganan ku duba littafinsu mai suna man la yahduruhu al-faqih mujalladi na uku shafi na hamsin eh, da ɗari biyar da tamanin da shida kitabun nikah babun mut'ati ka ji fa ya ka ce abin kitabun nikah amma wani babu na mutu'a haka zakata waftara sayyiduhum akwai wani shugabansu kuma da yana nashi ya kirkiro karyan kuma ya ƙara danganta ta ga mandon Allah sallallahu mai suna fatullahi kashani shi ya faɗa wai anin nabiyyi ne wannan maganar da za mu faɗa yanzu in bracket wai daga manzon Allah sallallahu aka jiyo ta annahu qala man tamatta marratan wanda ya mutu'a ya sadu da mace ta hanyar mutu'a sau ɗaya kawai kana darajatuhu ka darajatil Hussein darajanka kamar darajan Sayyidina Husaini wa man tamatta'a marrataini wanda ya mutu da mace sau biyu fa darajatuhu ka darajatil Hassan, darajansa da matsayinsa kaman Hasan Sayyidina Hassan. jikokin manzo Allah ka duba da su suka fara wa man a thalatha marratin wanda yayi mutu annan sau uku kana darajatuhu ka darajati ali bin abi talib darajansa da matsayinsa kamar na sayyidina ali na abi talib wa man arba arba'a marratin fa darajatuhu ka darajati ai manzo Allah wai shi yace wanda ya mutu adama ce so hudu matsayinsa da mukaminsa da darajarsa kamantawa ya zubillah shi annabi kansa ke ya zubillah ina fata an gane ko ku duba footnote na hudu manhajus sadiqin safa na ɗari uku da hamsin da shida waliyazu iyazu billah lil mala fatullah al kashani kashalillah wa anna imanal mu'min suka ci gaba da cewa imanin mumini la yakmulu baya cika hatta ya tamatta'a sai yayi mutu'a da wata mace mutu'a da wata mace temporary marriage ta aure ta kudan zauna na sati ɗaya sati biyu to an samu cikamakin imani ina fata an gane ko ko Musa ai arkanul imani shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi ko duk manzon Allah da ya faɗe shi Jibril ce kala sadakta haka Jibril ya faɗa kanshi ya gaskata manzon Allah sayyidina Umar ya fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu muka yi mamakin wannan bayan Allah mai tambaya shi zai tambayan in an ba da ansa ko ya ce kayi gaskiya don ba su san waye ba ne su dai sun san rajulun ne shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi atharu safarin wa la ya'rifuhu minna hadu ba wanda ya san shi a Madina don Madina a lokacin yar haka duk bako in yazo an san shi amma wannan mutum ba mu san daga ina ne kuma istala akai kullo ya fiu kai yayi afiyari ba wai muna zaune shigo daga wancan kofan yana zuwa yana zo yana tsallake mutane har ya zo gaban manzon Allah ba fa a'a ba wai ta nan ya shigo ba fa har ya gaba a'a expected muka ga mutum kawai ya bayyana kawai a wajen iz tala'a alai suddenly in ka ji iz tala'a alai na raju hmm? da ya zo ya zauna dab da manzo ya haɗa gwiwoyin shi da na manzon Allah haka manzo Allah yana zaune irin zaman ta iyan nan shi ma ya zo ya zauna ya haɗa gwiwoyin shi da na manzon Allah haka sannan ya ɗora hannayen shi akan cinyoyi ya ce ya Muhammad gaba da gaba akhbirni anil islam ya ta bashi bayani na fata an gane a cikin rukunan musulunci dai <laughs> imanin nan ne mu dai ba mu ji almutu a ba kuma annabi da ya jero su shida din nan ya ce sadakta da aka zo inda manzon Allah bai sani ba ce akhbirni ani sa'ati ko ba ni labarin alkiyama yace ai mal mas'ulu an habiya kai da kake can sama ta bakwai kuma kai ne jibrilu shugaban mala'iku kai ne kusa da Allah kai baka sani ba ni ne zan sani ai mal mas'ulu an habiya alama man wanda aka tambaya ai bai shi wanda yayi tambayansa kai da kake can kai ne Allah yake baka revelation ka faɗa mana kai baka sani ba ni ne zan sani duk abinda na sani ai ta hanyar ka ne to amma su sun ce mutu'a ta inda za ka san imani sun daban ne mutu'a tana daga cikin cikamakin imani na'am baba hmm. shin ce wanda ya zauna a sati eh. ya E dama za a shirya don mu zauna na wata kaza na wata kaza na wata kaza irin wannan ga yamun ƴaƴa nawa za a haifa so idan ya zauna da ita wata ɗayan nan suka yarda wata biyu ta ɗau ciki wa zai bar ɗawainiya wa zai bar ta da ɗawainiya ɗawainiyan yara kuma ya je ya kama wata kuma ya je ya kama wata kuma ya je shi wancan ya zo ya kama wannan shi ma ya yau da ita ya batta da shi yaran mace ɗaya ta yaran wannan nawa ne mutu an wannan ne wannan ɗan na mutu an wani ne wannan yarinya na mutu an wani haba wani irin hayaniya ce wannan rayuwar dabbobi wa za a bari da ɗawainiyan yawwa tamana sun ce alu suna ƴaƴan zina ne saboda tsabar rashin adalci ai ya kamata sai dai su yi amfani da irin wannan kayan hana abun nan din nan ba aiwa kondom da su menene gashi na fata an gane so <clears throat> mu ci gaba wa iftarau suka sake kirkira kuma suka ce innal mu'mina lalle shi mumini la yakmulu baya zamanto kamili hatta ya tamatta sai yayi mutu nan hmm? duba fuddan na biyar man la yahduruhu shafi na uku ay eh, mujalladi na uku shafi na takwas, babul mut'ati wa haka mu kuma sun yanke hukunci sun zartar da hukunci alaman ankarar mutu'ata bil kufri cewa duk wanda ya dinayin wannan mutu'ar kafiri ne hukuncin da suka yanke masa kenan duk wanda ya musun wannan aikin aika aikan kafiri ne li'anna ibahatal mut'ati domin halatta mutu'an da aka yi min daruriyati mazhabi shi'a wa munkiru daruriyati kafiru domin halatta ita mutu'ar a mazhaba shi'a yana daga cikin ginshikai backbone ne na ita aqidan shi'a wanda ya musunta kuma kafiri ne wali annaha indahum mashru'atun abu ne shar'antacce a wajensu bi ijma'il musulmina amma na shi'a yawa saboda haka wa munkiru daruri indahum kafirun kama taqaddama suna da wani wannan dokan ka'ida na ci abun da yake dole ne kawai necessity ne a mazhabansu dole ne to wanda ya musu abin da ke dole ne kafiri ne ku duba footnote na shida da na bakwai wancan ku wasa'ilu shi'ati mujalladi na sha hudu shafi na ɗari hudu da tamanin da shida abuwabul mutu'ati babu ibahatiha a ƙarƙashin babukan mutu'a da kuma halarcinta sai ku duba na bakwai alfusulul muhimmatu littafi mai suna alfusulul muhimma shafi na 163 fi dawami hilliha eh, wajen dawaman halaccin is eh, abunan continuous ne abu ne wanda ke babu ranar da zai yanke wal istimrari ibahatiha da kuma ci gaban halatta ta abun ba wai daga wani waje wani lokaci bane aka halatta zuwa wani lokaci a abun akwai continuity a ciki ci gaba ne kai babu ranar yankewarsa mawallafi wannan littafin da ya tabbatar da haka shine Abdul Hussein ko a ce Abdullahi kun gani Abdul Hussein Al-Musawi mu'assasatul Bala tab'a al-wahida sannan kuma shekara ta 1423 eh, lokacin da aka wallafa littafin kenan bala ya ce naƙud mawallafi wannan littafin abdurrahman ibn sa'id ibn sa'ad ash ya ce akwai tuka da warwara a wannan magana domin rawar akwai inda suka ruwaito an aliyin daga kan shi ali babban imam ɗinsu ɗin ƙala ya ce harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu da kansa ya haramta yauma khaybar kun gani ko ranan yakin khaybar ya haramta me abu biyu luhumal humuril ahliyati naman jakan gida wa nikahul mut'ati da auren mutu'a su da kansu suka ruwaito wannan a wani littafi a tahzibul ahkam mujalladi nawa na bakwai shafi na nawa na dubu ɗaya da ɗari eh, bakwai da biyar su da kansu babu tafsili ahkamin nika a ƙarƙashin babin da yake rarrabe irin hukunce-hukuncen aure wannan da suka kawo innan suka ruwaito su ruwaito shi a littafi na biyu mai suna wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma sha hudu babi na eh, shafi na ɗari hudu da tamanin da shida babu ibahatiha su da kansu suka sanne su ruwaito wannan da kansu kuma cewa sayyidina ali ya ce babu shakka manzon Allah ya haramta cin naman jakin gida da kuma auren mutu'a a wace rana ranan yakin haiba domin a nan din ne ma aka dora ma tukwane na jaki an yanka jaki an kyafe an dan dandatse an dora yana bararraka ma malam an sa magi da honga duka dai gashi nan yana ganshi manzo Allah ce a kifar da tukwane aka kifar da tukwane yace an haramta daga yau sayyidina Umar yace wallahi duk ran da na damki wani matashi saurayi da bai taɓa aure ba da sunan wannan al'ada wai ta mutu'a wallahi bulala ɗari zan masa haddin mazinacin da bai taɓa yin aure ba wanda ko kuma aka damƙo shi aka kamo shi ya taɓa aure ya yi wannan abun nan wallahi jefe shi zan yi in ji saidina umar Ke wannan abun an haramta shi mu aka halattawa in our presence kuma mu aka haramtawa muna nan da rai kar wani ya zagayo nan ya zo ya lallabo ya laɓe ya rika lekowa ya ce an halatta za mu kamo shi in ji saidina umar ina fata an gane ko to mutanen da aka saukar da ayan suna nan a raye kuma su suke rayuwa da manzo Allah da aka haramta suna nan sai da kai ka zo ƙarshen zamani ka ce za ka ja da wanda abin ya sauka a gabansu kuma su din ne aka halattawa su ɗin aka zo aka haramtawa hmm? su fito mana su ce naman jakin ma shi ma ba a haramta ba su rika cin jaki amma kaga da yake wannan shi bai shafi wani abin da zai jawo jama'a ba yanzu duk in kungiyar da aka ce kungiyar cin naman jaki ne da aka shiga idan aka ce ta mut'a ne fa budurwa ba su ja mutane su rika cin jakin ma su fi mutane zakalgale a kan me yasa suka raba su abu biyu aka haramta su zabi daya ina fata an gane wannan shi ne ok sai na gaba ko a ina muke ok na'am wasu ila ko wasu ila abu abdullah an tambayi abu abdullah waye kenan al-hussein anil mut'ati game da mutu'a faƙala sai ce la tudannis nafsaka biha karka yadda ka kazantar da kanka game da wannan sana'ar karka yadda ka shiga wannan kazantar duk yana daga cikin fa tuka eh, da warwaran da malami yake kawo musu ko ya kawo musu na farko inda sayyidina ali ne da kanshi ya ce annabi ya haramta shi da naman jaki ranar haibar. na biyu kuma an tambayi shi husaini alaihi salam eh, sallallahu eh, radiyallahu anhu eh aka ce me hukuncin muta ce kai kai kai kai kar ka shiga wannan kazantar karka kazantar da kanka kar rike wannan kazanta shi ma me yake nuna ƙazanta ne datti ne hmm? mu duba annawajir footnote inda wannan maganar ta zo littafin su mai suna nawadir shafi na 87 babu nikahil mut'ati wa shurutuha li ahmad ibn muhammad ibn isa al-ash'ari al-qummi al-mutawaffa sanata 290 kuduba biharul anwar mujalladi na 100 shafi na 318 babu ahkamil mut'a ku duba mustadrak wasa'il shi'a shima littafi na hudu kenan mujalladi na hudu Eh, mujalladi na sha hudu ko eh, shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar rakmun am da shi alfa sabu'ami'a wa sitta wa ishirin rakamun khasi kuma rakam wahid babu karahatil mut'ati hmm, babin da yake nuna karhancin yin mutu'a ma'alghina matukan ma'alghina anha matukan ka wadatu daga yinta ga wanda wai bai samu aure bane bai wadatu bane shine aka yadda yayi wastilzami hashana'ati au fasadin nisa da lizimtanta da muninta a lokacin da ko kuma lokacin da mata suka lalace alqasima ga wani raddi can tukka da warwara ne wannan kuma rejoinder ne raddi ya musu yace rawau akwai inda suka ruwaito da kansu su yan shi'a an abi abdullahi fil mut'ati shi sun tambayi Hussain game da mutu'a akwai inda suka ruwaito da kansu shi a abi abdullahi din an tambaye shi sayyidina hussein game da mutu'a kala ga amsan da bare ce ma taf'aluha na illal fawajiru mu wannan mutu'an ba masu aikata ta a wajenmu sai dai fajirai aiki ne na fajirai suka goya ma mutu'a baya suka daura mata gindi shi waye ya faɗa husaini a wani littafi ga shi footnote na biyu annawadir annawadir shafi na 87 babu nikahil mut'ati wa shurutiha wa shurutuha akwai wasa'ilu shi'ati mujalladi na nawa goma sha hudu shafi na ɗari hudu da casa'in da hudu babu adami taharimi tamattu'i bizaniyati ku duba wai babin da yake nuna ba a hana ba haram bane mutum ya mutu'a da karuwa ta fata an gane wa in asarrat ko da ta ci gaba da sana'ar zinan aikinta ne ba laifi a yi mutuwa da ita eh, wai babi ne fa wannan cikin shi wasa'ilu shi a cikin akwai kuma littafi na biyu akwai biharul anwar ko mujalladi na ɗari da uku shafi na ɗari uku da goma sha takwas babu ahkamil mut'ati wannan alharikatu yake ga wata gobara ma zai je ho musu mai kuna inna Allah ta'ala innama abahahu fi kitabihi Allah ya halatta yin mutu'a ne a cikin littafinsa alqur'ani az-zawjatu wa milkul yamini ko yawwa abinda Allah ya halatta a littafinsa kawai shine mutum ya yi aure ya mallaki matan shi au milkul yamin ko ya sadu da baiwa da shine mamallakinta ko yawa kamar yadda Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika wanda ya nemi biyan bukata da mace bayan mata ta aure da ya aure ta ta hanyar aure da kuma kuyangarsa baiwarsa da ya mai da ita sadaka wanda ya nemi wani na uku wata hanya ta uku ta saduwa da mace fa ula'ika humul adun wadannan su masu keta iyakokin Allah waɗannan su ne masu keta haddin Allah ko yawa shine yace azzaujatu kawai wa milkul yamin wa harrama ma zada ala zalika shine malamai suke kawo fatawa eh, suke bada fatawa idan aka tambaye su malam um, ramkal me hukuncin masturbation shine abuntu ya rika mutsutsuka da filo ko da katifa ko ya rika tawa gaban shi har abin ya fito suka ce haramun ne Allah ya haramta shi ta dalilin wannan aya wallazina hum li furujihim hafizun wanda suke kiyaye al'auransu illa ala azwajihim sai dai ga matansu kawai suke takaita aw ma malakat aymanuhum ko kuma ku kuyangu da bayi da sadaka da suka mallaka da hannunsu na halal amma fa man gawara a zalika wanda ya nemi biyan bukatar shi ta bayan waɗannan guda biyu nan fa ulaika humul adu. waɗannan su ne masu ketare kai hadisai da suka ce la'anan lahu na ke la'anallahu da hu, Allah ya la'anci mai yawan auren hannunsa ka gani sannan a gobe kiyama wanda yake masturbation za a yi forcing nashi ya halitti ya halicci waɗannan ƙwayoyin halittan da yake yawar zubar da su ya halicce su ya mai da su mutane alhalin ba zai iya ba ina fata an gane ko soja ne ya baka gwale gwale ce shiga ka dau motan nan aka kaga ai ka san zaka da ku ne ya san abu ne da ba zai yiwu ba kuma in ka kiya menene ya dake ka eh, haka ake ba sai kaga ya shiga yayi ta haka shi dai obey the order ko ba zai iya ba zai shiga dai yayi ta haka to kaga wannan ma shine wani irin raddi mai rugurguza mutum ya sa shi kuma ya kona shi ayan alqur'ani kenan ina fata an gane sai tambaya da za mu tsaya ta ƙarshe ita ce a yau ita ce ta ɗari da hamsin da bakwai hal ya juzu inda shiyuhi shi'ati shin ya halatta a wajen shekunan shi'a a tamattu bin rabi'ati a yi mutu'a da yarinya wanda ake shayarwa yarinya ta goye wanda ake shayar da ita ita ma ta shiga layin wanda za a yi mutu'a da su haka nan wa bizaniyati ya halatta a yi da karuwa mazinaciya wa bil mar'ati ya halatta ka yi da mace kuma ka zo ka yi da yarta A the <laughs> eh, ya yi aure da ya yi tamatturi da uwar na wata daya yana biyan ta tafi kuma ya zo ya aje yar ya halatta ku ji tambaya fa a wajen suwa ake shehunai rintuma rintuman shehunan shi'a su ake tambaya ba ma wai awam ba can yan ƙasa ƙasa a'a yarinya yar goye wanda ake shayar da ita nono mazinaciya a da uwa yau a da ya gobe ya halatta amsa na'am in ji manyan shehunai. qala imamuhumul akbar al-humaini babban hamshakin malamin su Khomeini yace wa amma sa'irul istimta'at sauran hanyoyin jin daɗi da mace kallam shi bi sahawatin kamar shafan mace don a samu sha'awa wa da runguma hogin wa tafhid wato da misali attafi shine misali hada cinya da cinya kawai fala ba'asa wannan duka babu laifi hatta fil radi'ati har yar yarinya karama wanda ake shayar da ita nono duk ana iya yin wannan da ita eh kawai a dora ta akan cinya kawai ita a ɗorata ta akan cinya ana jin daɗi ana abin har mutum ya yi abin nan wannan babu laifi ko shafanta babu laifi da makamantansu ko mutum ya rungume ta rika tsotson bakinta duk babu laifi in dai wannan babu penetration to ya halatta a yi ko da yarinya wanda ake shayar da ita nono ina fata an gane ah, ku duba wannan magana a tahrirul wasilati mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya kitabun nikahi almas'alatu saniyatu ashara wa qala tusi shi kuma tusi yace wa qad an ruwaito hadisai irin nasu masu yawa ruksatun. an ruwaito sauƙi, an yi sauƙi, fi tamattu bil fajirati da yin mutu'a da fajirar mace illa annahu yamna'uha min al-fujur illa annahu yamna'uha min fujuri wato sai dai in zai hana ta yin fajircin zai fajircin ta takaita kan shi to babu wani abu gashi nan dai mujalladi na hudu eh, sorry footnote na hudu eh, tahzibul ahkam wannan yazo a cikin littafin su mai suna tahzibul ahkam a kashe a tada janareto kawai idan yana haka din nan ina jin to shi ke alhamdulillah ok tahzibul ahkam ku duba hudun na hudu tazibul ahkam mujalladi na bakwai shafi na dubu daya da dari bakwai da shida kitabun nikah babu tafsili ahkamin nikah wa qala imamuhum al-akhbar kuma al-khumaini ko fi tamattu bizaniya yin mutu'a da mazinaciya ita kuma da abinda khumaini ya faɗa ya juzu ya halatta attamattu mutum ya yi mutu'a da azaniya mazinaciyar mace karuwa amma ma'anar karahiyati amma ana dan kyama dai amma in kaga za ta iya labasa bisa karaha bisa karhanci Kususan musamman ma especially ma law minal min al-awahiri wal mashhurati bizina musamman idan ta zama daga cikin irin karuwai shahararru a wajen zina irin magajiyoyin nan da yake sun shahara ma an san su ma amma idan mace ce ta wanda bata zamanto to shahararriya an san ta ba to wannan kawai komai zinanta za ta yi amma shi wanda yake cewa in wanda suka shahara din nan ba a so ayi mutuwa mutu'a da su amma shi ma dai bisa karaha ne kawai bisa karaha an ɗanki ne kai amma kai in kaga za ka iya no problem wa in fa'ala idan kuma har ya yi mutu'a da ita to ya tabbata fal yamna'aha min al-fujur ya hana ta yin fajirci ya hana ta yin wancan a zauna kawai harkar mutu'a to me bambanci ne wai ya hana ta zina amma a zauna a zaman menene mutu'a walai wai ba kafan baya ba ne ta menene ake cewa yawa ba baya ne eh ba cinya ba kafan baya ne wai idan ya ce ya hana ta idan har yana mutu'a da ita ya hana ta yin zina ya su takaita akan mutu'a ita kuma mece ce ku duba footnote tahrirul wasilati mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da biyar alkaulu fi nikahil munkate wani istilahi da suke bashi tunda mutu'a tana da iyaka ana yin ta a ɗan kwanaki a shirya na wata ɗaya na sati biyu na kaza kaza to aka kira shi an nikahul munkate aure mai yankewa tunda ai tunda na sati biyu ne dole ya yanke nan gaba ai kenan ai ana aure ne don har abada ne ko ko kuma har mutuwa ta raba ba a yin aure da niyan zuwa wani lokacin in sake mace sai dai mutum abin da ya boye a zuciyar shi wannan amma a zahiri ba a fara sai na gaba wa uh, wa kam min mutamatti'in jama'a bainan mara'atin wa ummiha yace wannan sana'ar kazantacciyar sana'ar aika aika ta jawo za ka ga sau da yawa 'yan shi'a sun haɗa tsakanin mace sun yi da uwa sun yi da ya ko sun yi da ya yau gobe su yi da uwar wa bainal mar'ati wa ukhtiha ka samu su yi da uwa mace su yi da kanwanta su yi da ya su yi da kanwa su yi da kanwa su yi da ya su yi da ya su yi da uwa su yi da uwa su yi da ya wa bainal mar'ati wa ammatiha su yi da uwa su yi da goggonta su yi da uwa su yi da innanta au khalatiha ko kuma ka samu mutum ya yi mutu'a da mace ya yi da kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ya yi mutu'a da mace da yar mahaifinsa ko kuma ya da kanwar mahaifinta wa huwa la ya alamu bai sani ba ai rayuwar dama kamar na tumaki ne kamar yadda muka faɗa rago ne zai yi barbara kawai in ka sake shi cikin tumaki yayi yi barbara game tinkiya can in ta haihu ya zo ya barbara ga yar ya yi barbara kuma daga kanwar ya yi barbara ga yar shi aikin shi rago ne kawai ya barbara da kakar ya yi karkar da gogon da innan duka mutu'a duka irin wannan rayuwar dabbobin ne ba a tantancewa yanzu misali a asalin sunna sai aka ɗaure wa mace aure da wani sai da aka ɗaura dalla ba a samu inda wata take zuwa ta ce na shayar da ku nono ɗaya ko ba haka ba ai wance din nan na shayar da ku nono ɗaya ba a taba ba mu sha karanta su a hadisai ba to me yasa na shayar da ku nono ɗaya saboda kar a wa da kanwa ko ba haka ba kuma ga qur'ani tarara ya ce hurrimat alaikum kaza kaza me yasa musulunci yace lalle ai bincike ai bincike idan za a yi aure wajen bincike din nan a rika tsananta shi sosai don ka san ba wai halaye na kirki kai ake bincike ba a har ma ka san ko suna da wani ciwo da asalin familin suka tarihi ya nuna suna da shi ko kuma a cikin binciken ma za a nuna watakila ma muharramiyar ka ma ashe wanda ma za ka auren ma ashe babu ma aure tsakanin ku saboda akwai wata dangantaka da ta haranta, ko an taba shayar da ku nono ɗaya ko macin da ta shayar da kai ta shayar da ita ɗin duk irin wannan tsananin binciken ne yake yake abin nan ba wai a zo aure fiyu sha kawai ah, ina kuka san shi ai ai ni ne yayan shi kawai garinmu ɗaya kawai mu makwabta ne a can kawai sokoto haka haka za ka can a nuna maka waje very very far kaga can kaga ai inda ya fi nisan ya dace a fi menene zuwa ai binciken sai ya nuna maka a nan kawai a e, matashi ne dan wa ne ni na tashi ina rike da shi kawai ina garin su ina kaza a'a na san gidan yayan su shikenan ai ai aje garin. amure ba aure baya kwari piu kaga kati invitation piu kaga zauren maza an piu mota ta wuce ta kai kaya piu wata tana dawa da su Allah in ka je bayan layi ka samu ana sauke kaya ana shigo da shi ana ayirri in ka zaga he ka samu wata kuma tana tsaye ana fidda kaya ne Allah Allah sauke Allah kyauta haka za ka tara ba wuya an yi aure ba wuya ya mutu ba a bincike abin kowa kaman dama zama ne a kan garwashi yake ya kosa ya yi ita ma ta kosa an sa furejo a nan an sa furejo a nan su sama yarinya furejo ke ki fito mun gaji da zaman ki mun gaji fito da manemi za ta fito ne ta ce jama'a sala gani eh? yanda arzikin ka din nan ba dole bane ran da Allah ya azurta Mr A ya azurta Mr B haka shi ma auren arziki ne arziki ne ko yau aka yi ma waɗansu aure yau ɗaya wannan ta tare wannan ta tare a rana ɗaya za ka ga arzikin haihuwan ma daban wata ita yi shekara biyu ba ta samu ba wata uku ba ta samu amma wancan ya ka samu har biyu kowanne da time da Allah aje yi ta istihara ana fada wa Allah ana zaɓi amma wani ɗin prejo a gida ne yake sa kawai mace ta fito kawai ta ce kai ni iya na ni kawai na yi a yazo kawai wani ko ɗan bodi haka doji ne kaje to ranar ka yi magana ba ka so ba ni ɗin ne na yi haka kawai ne yake cewa yi magana Allah rufa asiri okay na ƙarshe za ka samu wa huwa ya alamu wani la ya alamu wani bai sani ashe wanda ya da ita jiya uwa ce ga wanda ya yi da ita yau wani baya sani wani baya sani wanda ya da ita jiya ashe kanwarta ne ya yi da ita yau wani baya sani au yi ulamu ko kuma wani ma ya sani duka mutu'a duka za ka samu iri wannan sai an fada iri wannan bal fa'ala dalika ahadu kibari shuyuhi mashayikhi bari ku ji akwai waɗansu wani waɗansu manya manyan shehunan shi'a sun yi haka haifu tamatta bi imra'atin fa waladat minhu bintan wani mutu'a da uwa da mace sai ta haifi ya wa kama ba'da sinina bayan yan shekaru kuma ya zo fatamatta bi tilkal binti kuma ya yi mutu'a da wannan yarinyan kuma yarshi ce kuma wannan irin rayuwar kazanta su ne za su je ma wasu mazinata su ne za su ce ma ɗansu birrai da da aladu Allah bin ya tsarkake mu ya kare mu wannan magana ku duba footnote na karshe can qala zalika shaykhul musawi wannan wanda ya faɗi wannan din shaykhin su ne mai suna musawi fi kashfil asrar wa tabri'atil a'immati al athhari shafi na 46 wannan shi na abin da ya saukaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik zamu zo mu shiga kumusi